الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na tsofo shi beni ya oktoba ta guwaci 2014 kalenda na ki hadin daidai da tsofo shi bai gutuwa bai yanzu da ta guwa gube ci ko 1435 kalenda nigeria mai kafin gobe ni ce daga kafin littafin aqidatu ali sunnati wal jama'a ya sheikh muhammad ibn salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala daga faslu wa nu'minu bi anna allah ta'ala anzala ala rusulihi kutuban hujjatan ala al-alamin wa mahajjatan lil amilin yu'allimunahum biha al-hikmata wa yuzakkuna ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم وهي أعظم كتب بني إسرائيل فيها هدى, فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأخبار بما استفردوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم وهو مصدق للتوراة ومتمم لها وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحل لكم بعد الذي حرم عليكم الزبور الذي آتاه الله داود صلى الله عليه وسلم سوف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبي محمد صلى خاتم النبيين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه من عبث الآبثين وزيغ المحرفين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة وأما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتبير ولهذا لم يكن معصومة منه فقد وقع فيها التعريف والزيادة والنقص من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضئه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ونورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس تبدونها وتكفون كثيرا وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون من الكتاب وبما كنتم تدرسون إلى قوله إلى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وجاب إن شاء الله من قام ونؤمن يا إيمان بأن الله تعالى كده الله لا أنزل على رسوله كتبا تجتني تافي جليا كتوشي حجة على العالمين يقولوا في حجة يعني تيباتا وما حجة للآمنين يقولوا في إيه biya aske ya zai je lotuna yu'allimunahum allimu na afela ilimi ya zai tashi bil hikmati bi hikima wa yuzakunahum amma fi na wa min maji imani bi anna Allah ta'ala kida Allah na tuna anzala ma kulli rasulin kitaban ce ta littafi cin baya tucin dondo ya kaulihi ta'ala ya bada ce la tuna gan laqad arsalna rusulana bil bayyinati tuciyin shi ya tutu gangan bi ega ya kpeje wa anzalna ma a humul ba ima litafi ci aya wal mizana bi tunwali yakuma an-nasu bil qist ya mun zaja kwakin bi adalci wannan alamu min hadhihi al-kutub litafin najma min ne ni litafi wuce wannan shi dai limiri shi ke nan yaci dagu da bona at-taura at-taura allati anzalaha Allah ta'ala ala Musa da sai ci bi annabi Musa sallallahu alaihi wa sallam na. wayya azamu kutubi bani isra'il zaman yana wacce ga min littafi shi banu isra'ila shi wannan fi ha hudan ba hudan wa nurun bi aski yahkumu biha annabiyuna annabi shi ga la ba hukuncin allazina aslamu naji tabbatun ya lillazina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru ya zai je da ba wuto a rabbani ne gani bi al'ahbaru jina na nan mani yahudi kenan ko bai masta fi zo min kitabin la yana gutan ni ta fiye soyaci nan wa kanu alai shuwa da mai jiriki wani ya ba ci al'injil min littafi ne ce cikin na da injila allazi anzalallahu ta'ala ala isa sallallahu alaihi wasallam da ta ci ce annabi isa nan wa huwa musaddiqun lit-taurati waya a taura gaskiya wa mutammimun laha mai lula gumi sai ce wa atainahu injila ya injila layu laya nabi isa fi hudan ba wudamu wa nurun bi aski wa musaddiqan lima bayna yadayhi mai la gaskiya laya inda da guru bana min taurati mana ne bai shuzo ya taura wa hudan ba wudamu wa mu'izatan digan da wazi lil mutaqin ya zai shi da su ya ce cinan wani illa lako yawon milahu lajin halalli yayi ba a zallazi hurrima alaikum sashe yana lajin haramu yayi nan ya ta ce a zabura allazi a tawullahu dawud alaihi sallallahu alaihi wasallam da ce ci la nabi dawud alaihi salatu wassalam na ya yi goro su rufe ibrahim wa musa littafin yana ibrahim to musa alaihi salam sannan alkur'an azim alkur'an don wacce na allazi an zalla wallawa ala nabi na ce shi mai nabi muhammad ta sallama khatamin nabi nabi ya karshe hudan ba wuyo wa bayyana tin din eh, hudan linnasi ba wuyo ya zawan gishi wa bayyana tin min alhuda bai baga ya gaji ya wu wal furqan gangani al furqan yana ya ribe da takane gaskiya da gamane nan kana musaddiqan lima bayyana yadayhi mutafi ene la gaskiya ya ne gane guru gane minan kitabi ya littafi na wa muhaiminan alayhi kuma zo da bi ma'ana alqur'ani wasu sai al'ada littafin da na bi kani alqur'ani nan فنسخ الله به جميع الكتب السابقة تتفي في العدد ببيع القرآن لتعطي بيش يعني باتنا تو التوراة تو زبورة تو إنجيلا تو صوف إبراهيم تو صوف موسى باتا تشوف في ببيع القرآن وتكفل الله بحفظه تشيما وغوتا لعدنا القرآن تشيما وغوتا an abasil abisina ke zai zai zuzo lugwa wa zai zai muharrifina zai zai mafi fayan zai je shekar ba na da je fayanin da ke inda na da zanna zikira a kika ya tukwafaci shi wa inna lahu la hafizun ima huta li annahu sayabqa hujjatan ala al khalqi ajma'in ebonan na gafi hujja ya lita shi bayani ila yawmin qiyamati habbi fa'al qiyamah amma al-kutubu sabiqatu amma littafin shi zuliyani nan fa innaha muaqqatatun mai da lokaci wai bi a madiyan tahi zamani dabo ne to ya littafi wuce ga azu bi nuzuli bayan saku ha gangani da cici shi yana tuya ne wa yubayyinu ma hasala fiha kuma ke ji bayani ya na ji faruwa dabo min taharifin ya ya gagwasan wata ghiri da ya gashe bai wani ya zai noma lamta kun masu matan minhu zama lalita su wuce shi wuje gugwata ke baje lugwayen fakad wa ka fiha at-tahrifu lita su wuce shi ya taura ta injila ta zabura wa ka fiha at-tahrifu e ga faya ko gaje ba. jeba wa ga nan wa ziyadatu de bibe wa nakasu gangani kike sai shiga minan na hadu mini zai shi yahudi shi na yi harrifu hmm. eh, na kalima an mawadu ihi ɗaya ga fan ke da lulluwa sai shiga fa wailun eh, na ya fi wunan kitaba bi a yi ina ya wailun wuludi tabbati ya zai je ta fi gwayi nan sun mai kuru na a cajan gaga hazamin injilla nan daga ba sai ci bufe biyu ya shi taro biyu samanan kalila ebo eh, a shi yabo ashir yawo fida wasu titai mana eh laga so ci shiga ko da waki bu ya bo wanda da da de gobe zango cina fa a yi mimma wani aydihim tabbatu ya yana kada wayina wa waylun lahum ma ya fi mun tabatu yana ejena qul daga man anzala alkitaba zikini ta shi allazi ja'a bihi Musa na annabi Musa da bayina wa nuran bi askena wa hudan bi bawina lin nas ya zayina taj'aluna taj'alunahu qaratisa ya ci ka ci ta kadaji tubuduna hawa tukfuna kasira ya lalu tituna ya lalu tisu hmm. sai ji wa inna minhum la fariqan adizan wa ci da min yarul kitab jo min yahudi jo hmm. yaluna alsinatahum bil kitabi ilagin e tara fadani ya litato litahsabuhu min al kitab yabo e la yawu ga min litati ga budo wa ma huwa min al kitab da litati wa wa yaquluna amma da sai gaga huwa min indila daga ba sai bu sai wa ma huwa min indila mai da ba sai bu sai wa yaquluna ala allahi al kadhiba a ce zuga mana ta ce wa hum ya lamuna su mabi sai ce ba kana ne basharin da ya za an yi wuce wallahu al kitabu na sai ga litati la na. wani hukuma bai hukunci na wani buwata bai annabci na sun mai kula linna sun ta zira shiga kunu ibadan ne gaji ya ta zanye jibuta ne na mindu labar da sai ce a'a ya alil kitabi ya yi alil kitabi shi kadi ja'akum rasuluna lalle ciye biyaye yi bayyinu lakum waje bayani wani ɗaga jiyaye ka tsira ya yi ganyi mai makon tuntufuna ya ne sai so da likita daga fi wani ilakon kwallo ya ba wajen na tunan da kari ka fara lade na kalu lilla ke ka zai shi gagan inna allaha ke ka to ya ci huwa wunga ya almasihu masihu a bi isa ibn maryam ne ya maryam na a ga zamuci ci a ga nabi isa zai shiga a nabi saga yi ce ciwo na ga ce da kari ka fara aji kafiri hmm. man ga wani mini ga Allah ta'ala an zala za rusuli kutuba ni je ma ni ga sai cici ni ta fi jibiya tu ci jir hujjatan alal alamin ya bulu fi alfi hujju ali taji bayani ko sai ta fi ci tumbi manita fi laya bi imma ya tiyan na kummin ne hudan ba wumi a biyaye fa manita ba huda sa na mutu ba wumi na fa la ya dillu wa la ya shka za wuce hajiya umma umma ne wala ya wa mana raga an zikir za na maga fa kefi fa ya ce ci lugwana fa inna lahu ma'ishatan tan kaza na ji rayuwa wani wana shiru mu yawmal qiyamati amai fa al qiyamai ya nuki yabonci ko ebogo Ani ta fi cewa bai gan wani ficiya ko ɗe gaskiya ya mu sai ta fi ci tumbe mali ta fi ci ko ebo ya Allah ya kula ni na ala Allah jatu ba da rusul bai da zai ga ha ile ya ni ni ta fi mutum ni imani kaza a'a bashiru bin naziru bin amma ni ta fi ci wa mahajjatan lil amilin ọba kí alita ti yẹ bolo fe bayele bẹẹkọ egbore yàtọ ìṣe lótú náà àṣẹ ìdàgẹ lótú ẹ wàgẹ èso jìbùtù yàtọ ètú dẹjà ẹni tí wà kọ yóò kó ọbẹ iná sàáyò fílà yà ti òun yà náà yóò sinú náà súnà ọmọ zàlẹ yẹ wani ti a wọ́n ya àmọ́ ẹ̀kọ́ a wọ́n yí ayé ló ẹgbẹ́ náà tó ètò ti ta tiẹ́ bà ó a àṣẹ ìdàgbẹ́ ìwádìí ji wọ̀tí àdìbò tààtó èkì tuci na ito ci tumbe na kim na tuci wuce ga wuna ga wajin alam ya ce kun nazir da ne ji gargadi na biya ya kaga a na nazirun da ne ji gargadi na biya ya fakar zabuna yi mula gama nan ko wa kunna yi kiga ma nazzala Allah mi shi so ko ciyen doro jan yadda na ga ga jan amfani fa unga unga unga sai fali kiyami a a ashe za ga ajibu ta sai ci wajibu ta sai ta ce ba wuna bidan alqur'ani bi hadisi na tazuno bayan alqur'ani da bayani hadisi ma bayani amma bayani jiyawe wacce ma shi ba ndo ne ka wana nan wa da wuzuri na wa ga yalla wace lami tukka zani ga da wana ka ku ne zaje gina ka ku ne zaje ga alqur'anu fatici a ta sunna ni fatici a ci dagwa sun rayi kwa da kwa dagwa su kiyasu fasidu ko ga man na ali alqur'anu ga sunna na bana ko a dagwa su ina na ali ba wuya bi bana ko a dagwa su kabilanci ko a dagwa su ya fiye ga wale ga zani ga jikiyo a ga agi yu'allimunahum biha alhikmata wa yuzakunahum bi alqur'an bi litatina cijini ngacina fe la yiki majwa ta fe la aliyo yu'allimuhum alkitaba ko wal hikmata wa ko sai ci hatu ci tumbe na fela ilimi waye litafi to yi kima ma feliya na wayin kanu min kabin na fi zalalin mubin kami dai lokaci ne da ga sai a ci hatu bitiyar ejiyonin ashe ne laji wazi ne ya al'aya hmm. inna ma unzirukum bil wahayi hmm. ina ne laji gargaji na wayi mun raya wani yi ne da Allah ta'ala yi majiman gida Allah da latuna anzala ma kulli rasulin kitabin tucin don da ta littafi kinayu mucin mm. alkurani ya nabi muhammad sallam, alaihi wasallam muci a taura ya annabi musa muci injila ya annabi isa muci zabura ya annabi dawuda li qawlihi ta'ala bada sai na tuna gam laqad arsalna rusulana bil bayyinati ya ta ci tutun wani bi al ta ji mm. wa anzalna ma'ahumul kitaba yici malita fiji shiya ko mm. walmiza na bi tsuweli ya kuma nasu bil qista ya bai zaja kwakin bi adalci ya zaja kwakin bi adalci a jibuta ya tsoye amma a magalai fa tsoye ba ci mun alami a tu umurni ya tsoye ci a magali tsoye ba mun a ba tsoye ci a galami tu etuyan ya gbama a lotun kuro a malai tu dede ya lugwa ebo na zalunci daga zalunci ne shirka inna shirka la zulmun azim adalci na maga adalci na gai kiyo gai tauhido wa na'lamu min hadhihi al-kutub min yani min yani ta da jona da at-taura taura allati anzala Allah ta'ala ala Musa sallallahu alaihi wa sallam da su yake cinya annabi Musa nan wai ya azamu bi bani Isra'il ngai nan wacce ne min litafi ne bani Isra'il a jonan fi ha hudan ba hudan bu wa nurun bi aski ya kuma biha annabiyuna alladhina aslamu na annabi je la ba hukunci ne ta ba sunan lillazi lillazina hadu warabbaniyun ko mm-hmm. arabbaniyun man ya jiga nuna ya al-ahbar man ya yahudi gan be zai je ta fita can abu ne bi mastuhfizu min kitabillah ko ne na jago to min ita fi to yi tona wa kanu alai shuhada a to ma ejiritu bona wa le gabanin na e la sai chalita ta ci ko ebo ya zaja la imani a diga litafi yace ci dana sai ya litafi kishi ẹgbẹ́ ìzàṣà lótúbí wí òun lótúbí ẹnẹbẹ níta tí ó ní nga mai wa malabihi a cikin alqur'ani shi ya bai da ya lutu bai wata kaza nasu tilawata wa mu wa ji wa wa ya magaji can da ba ya bai da ya jibarce da da alkur'anu bi sunna na ta zune na fahimta na za tu fi shay'in faru duhu wa rasul ya maga ba hukunci wa ba hukunci bai litafi na tsoci ci ne wa bi ma an zalla wa ba hukunci wa da yana tsoci ci ne wa maulana litafi na tsoci ci ne ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ya kai na ci da daga bayan sai ci ya gwanin ba ga annabi na lazina aslamu alaihi na jaba sultanin a shawa ne ga annabi ba ta addini na fin da ga kiyo musulunci wa shari'atul islami afdalu shari'atin dinin nabiyyi sadiqil annani wa dinu adam wal mala'iku qablahu wa dinu nuhin sahibu tufan menu ne ta katani sai ci ga fara ga wa shari'atul islami shari'a musulunci afdalu shari'atin ga na da fala ga mini addini wannan dinin nabi addini ya nabi ko afali taladinani sane za gaskiya na bai daga adinano nan wa dinu adam ga adini ya nabi adamu wal mala'iku kabla bil mala'ika ne bi kanu ne nan wa dinu nuhu ga adini ya nabi nuhu sahibi tufani kwayo ko al injil injila allazi anzalahu allah ta'ala ala isa na ce cikin bi annabi isa sallallahu alaihi wasallam wawa musa duk kun wa la wa ya taura gaskiya wa mutallimun laha mai ke luguni wa atainahu injila sai cikin wani injila la nabi isa fi hudan wa nur ba wudan bugan bi aski wa musaddiqan lima bayna yadayhi mai la gaskiya la ya nabi kafuna kafuna من التوراة يا التوراة وهدى بباو وموعظة للمتقين ملوف وازو يا زيجي دسويا شيتينا wali uhilla lakum ebo milan jalali yayi ba'd allazi hurrima alaikum sa shi sashi yana alaji haramu yayi nan a shawale daga babun alaya jalali alaya jaramu a ga zanne musulmi zanne kafiri e ga zanna jalali e ga zanna jalaliya zanna ya gimi aljanna zanna e ya gimi nan yana nan ebo yaso ya ci betu ciwo yego don da bukata yadda dalili kami waje waje nan waje yana ko masailu yin al'asma wal ahkamu yin no na ne dan gurin wani ke wani tarattu biyayen na tunjo to kabaro to alkiyano na wala ta kul biya suna cikin mulkazi ba haza halalun wa haza haram ga zarbejin taron ga na ya lalin na ya ramu wa made dalili a mare ya taftaru ala allahi alkaziba yabo bai zunga mana ta sai ya ce ma innal ladina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun da zunga mana ta sai ya na ya ولا تقف ما ليس لك بعلم علم ان يعني وجه علم وانا سلام توما ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا الزبور زبورا الذي آتاه الله داود صلى الله عليه وسلم نتوش لا نبي داود أنا يقول نتوش هو آتينا داود زبورا يا زبورا لا يا النبي داود إيه تكيتي ila shi na gbari halibi gbari ne na wata shi ka alukura na umar gbari amma zabura ta waje wala ba fundoro zabura ni bidawuda gawo da je gawo da fasara wa to ba don ta yake sinadiye ga na ta da ba ni bidawuda din wa biya a ce lutu wa su shi mai mako na tsoci ga kun inna ma unziruku bil wayi wayi bai lajiye bai lajiye gargado alkuranu dananan zamu ta da ku shi ne cin gazu tun daga kimmi fiye da shi ne ci yana wai lajan wasu ne zabura haka ba za ce man zabura wani yan najiya yan sufi ibrahim wa musa littafiya annabi sufi na ibrahim fi annabi musa alaihi salatu wassalam ya karci ce alqur'anul azim alqur'an nan wacce nan allazi anzalahu allah ala na ce cin bi annabi muhammad sallallahu alaihi sallar na khatamin a nabi yanzu mago sai ga hudan linnasi alquran wuce ba wuyo ya zaman ji wa bayyinatin min alhuda wal furqan mace ke gaje eh, ba wuce gani bi mulazu ke ga na je na ja ne gaskiya ne ga mun ne tawidi ne shirka ne musulunci ne kafirci alqurani kwa gumyani alqurani gumi ga mana ma da ya alqurani buru bi zumu ya Allah ya ce batil min bayni da wala min khalfi hmm. tanzilu min hakimin hamidi alkur'ani nawa ne da hannun sai ci gwasa ina nanu zanna zikira sai cikin wata kwafaci shi wa inna lahu la hafizu yi mabuta alkur'ani na milugu alkur'ani nawa ne da hannun yin doruwa lagwato alkur'ani alkur'ani daga ba su yaci bufe biyu daga ba su yaci eh, ba su yaci na ba shi balo ku yi ku alkur'ani na nama a dai zaji damu na ji mu gelo a fe yi kallau zaji wuce ma fe kontinu nan ya bu hadisi sai la ta zalu ta fa tuminu mati zalu na lal haqi la yadru man khazalakum wala man khalafa man khalafa wala man khazalakum ta yati amul la wa hum kadhalika alkur'ani na nama e kufiye ma'ana e, e, e ku alkur'ani fiti bal tun ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm aya ji wani shi karara ne fiye mai zai ja la ne a nan ku yo ko alkur'ani na da adana ya sai ciro na ci bai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na. wa gar bara ki min duwa min buwa da larabu la qul alif lam ya ga alif lam lakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf alifi harfi wa lamu harfi wa mimu harfi wa kullu harfin bi hasana harfin do ma mai dalada wal hasana bi ashra misali ala da do ma gumo tikla alqur'ani ba sallo idoni sabuna alaihi sun ga wasallam salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab sallat dan buya zane ba fatiha na kuyo ko alqur'ani na wale da ana nan litafi wa nafi fiya la da litafi zuwa da bai kami alqur'ani na litafi ne ti ma da zuma alqur'ani ga alqur'ani fiya ko ayo ko alqur'ani to mai ilimi yan doci da ga ga da ji kayan ya katu amma go shi shagala ki alqur'ani lugwanin go ne shagalu ya kullu dugubi siwa alqur'ani mushkilatu illa alhadith wa illa alfiqh fi din da imam shafi ko lawala ilimin do da ga biyu ji go shagala ki alqur'ani lugwanin shagalu inda gwa ilimi ya dinga da fahimta yan yana alqur'ani sun ne ga ganin a shawun jiga wato to do ba Alƙur'ani kawai ne o ga ɗaya na wani ganama di dana agba Quran ga landoro amma di ya luma ni mumu da ku ku azan da mu ne sheri ya luma ni mumu da ku ana ko yaqra'una alqur'ana sai ba alqur'ani ko la yajuzu hanajira wa kuma ko gurwaga yamruku ne min ajire kamata nuku samu min rabi'a sai latiya dinga ce min tanke latiya daga ya kwanin sai e bugo wa ba alqur'anu kawai is not enough ngwayin ji gane wanke alkur'ani ya gan wa ma ji fahimta ya alkur'ani bi ra'ayi wa ko bi lahabu ko wa ra'ayi la bi ko alkur'ani wudi fasara da baga wa ji fahimta wudi ya tiya sahabi ali bin ja kan alkur'ani yi gurwa gona kya ji ga ta ji bayani da na jiyana litu bayyana lin nasi ma nuzila ilayhim ya ci papacin biya wa bo waji bayani ya na cin biya din mana ya hadisi cin biya wa bo waji bayani da ya alkur'ani gbàgbọ́ ojú gáàdì ọkú wọn mọ̀ lá bàbá ìjìbẹ̀ níta kó yìí sọkú gáàdì àlàfẹ́rì àlàfẹ́rì gá pàdé àti fẹ́lẹ́ ìlú fẹ́mi gáàdì kàtà ń ẹgbẹ́ ìdíjí tí ìdíjí kàtú aláàlùkùránù àwùyí alánàwùyí alánàwùyí musaddiqan lima bayna yadayhi wala gaskiya la yana be da yi buru bana ko min alkitabi ya litafi na wa muhaiminan alayhi alqur'anu masukun wasu fiyaladin da ne be kami alqur'ani nan fa nasakha allah bihi jami alkutub as-sabiqa litafi ne shi da batin alqur'anu fiya wa takaffala bi hifzihi min abati al-abithin yanzu da yanzu da sai alqur'anu cece alkuranu kuwa su ake olugwa kawai ga alkuranu láti ló dáná musulmi who produce beti ba shi ganin ba waga ya gba alkuranu wacce wadda wacce misplace ba da ba a kai ba wani jikiya ba wani zan wa ni muharrifi gane fifa yi zai shi azula yau nan a da taka da jabe ka yi intanet to ga alfurkan alhaq da taka da ce na ga alfurkan wuru a ba mu ci je ba daga alquran ba ba mu ci waya Ta allah amma yaqulu zalimuna uluwan kabira a inna nanu nazzalna zikira sai ga kin tupa pajin wa inna lahu la hafizun ima guta azikiru babu ne da radio ga alquran ko ga go sai buga go hadisi sai buga go na juda bi hadisi sai muna ne ga hadisi da yifi na me hmm. go anu no azikiru babu nan mini ubu hadisi ke dabo ebo wa anzalna ilayka zikra shi tuka babawe litubayyana linnasi yabo waje bayani ya sashi yamma nuzila ne na cin biya bayani nan ya cin biya bayani alqur'ani a ce la sunna da yabo bayani ya ala inni ala inni utitul qur'anu mislu ma alqur'an la da gajiyan alqur'ani gajiyan alqur'ani maga ke sunna alqur'an ne gaji sallah sunna ci gato asbai raka guba zuri raka guni lasari raka guni magari raka guta isha raka guni ko wani alkuran daga sarik wa sarika ta faktahu ai yau mai yake ci ba yi ci zagi alawa ko wale ga ko ga ga ka daga kan su ne yin ba ga guwa ko amma sun ne bebe da su sun daga la su tol aidi la su rubu dina eh ba da kwa sai rubu dina amma ga ga yanzu ka ga daga lati daga ya kpona wanda dubu ci da son ta hmm. ne ga e gwa gini yi bayan wanda ya dubu ke bayan da son wani hmm. waje bukatar yi bayani bayani ya bago doriyo ya zula mutu alkur'an da suna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallami ya zamu takatun gogoga da di wa mata kuma rasul faku zo ma na haku manu fanta ku wa maga ji fahimta ya alkur'ani wata ji fahimta ya suna ji fahimtu yiri na sahabi a nabi jina fa in amanu bi muslima amantum bihi fakadi tadaw kuyo ko wa mai shaki rasulullah min ba'di ma tabayyana lahu al-huda da yattabi ghayra sabilil mu'min wallihi ma tawalla ezulahu ko yakulu da takane ilimi da tun mun jiga mi da ilimi kawai wa ne wa kya tulu lima taquluna ma la na kila ya gane yaji ya lutu ana atamuruna nasa bil ya afili da faru batun guri wa tan sauna afu ya jiga mi da ba ta wa da tunzil kitabe mai fi. umaji ga wafi ojo da lotu kawai ga a ah, wuji ilimi wa ojo eh, la tun roje ga wuji ilimi dan yawa kacha wace da ya guja ilimi kyobe e tuna ta te ilimi gwanin ce ta ah, agwa ilimi ne za ke yi umaji ya lotu abin suku ilimi ne ga ce ojo a su ya zawo ce ya eh, bugu ya zuwa ilimi wangi ya zamu lotu gangani da ilimi اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اذا مبابي تعصوبا شيء me ce ba man yando na man ga ganin ni gago me ce ba kungiyar yando na kungiyar ga ganin gago me ce ba maza bi yando na maza bi ga ganin no ne maza ba ji masu ma kungiya ji masu ma man ji masu ma a ni bi yi masu ma matu man soya matu kungiya soya matu maza bi soya ina zanatu soya ni muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya inni rasulullahi ilaikum jami'a ya bago ya ga gali a jisa ni bi ba alaika bi atari man salaf wa in kan nasu agwa su a ya salafu sari kai da ga nogo wa iyaka wa ara ar-rijal mai jira mai da ra'ayi da wani wai za ka rafu kabir kawai ta zai lusa shi wai wani gane ko yanzu ga bai shiga no maza bai hambali ya je ndo ne magali maza bai hambali ndo ne magali maza bai ya ganin kama a yi hadisa ya gwa ngo ne da ni dai ya imam Ahmad jiya da bai da sai ya za su al-hadith fa huwa maza bi hadith ga ta sun gayi zai maza bi imam Malik kullu yaqdi min kawai wani yurdi la sa'i za a qabr ya eh, guga zaduwa mai shi an da gwazai kabar wuce da A ajibtu li qaumin arafu li isnad an imamu ahmad ga mai jima ma kin da ke isnad yana ta dagwa sai ga maliku biya za ga zanu ci ku zo min haisu akhazu eh, ila eh, daga bana lana mm. wale ku ila daga bana ma wa da wa fahimta yin ilimi gwata yin etuna na yana mm. bai <coughs> <coughs> <coughs> Allah kiyaye mu ya zamu lagutu ya zamu gata midiya mu amma al-kutub sabiqa amma ta ne shi zuliyani nan fa innaha mu'aqqatatun bi amadin yantahi bi nuzuli ma yansakuha mai da lokaci da lokaci jigatu littafi rogacin yana tuya na sukun wuri kiyo وفيانا ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير وما يجي بياني هنا دي فاروا ده دي تاس متي وين تحريف في بيا وتغيير دي باجينا ولهذا لم تكن معصومة منه غما لو دي وصان ما لا دي تاس متي التوراة injila zabura sufi ibrahim sufi musa littafin wuce a da lokaci na ngatu makanan littafi na su yana suku wa bi benin ya waka fiya tahrifu litafin wuce jo tahrifu ja ga nan mana aga ji jaba jaba wa ziyada aga ji bi wa naqsi amma ja ga yake amma alqur'ani su ku sai ci sa? inna na da san da zikira wa inna la wala hafizun rafida ji aga ci litafin ne ci yuzu ma nan muhammadu A aga musafu fatima dabo ga al da dabo ko a ci litafin ne ci ka kan ga litafin ne so ko ci yuzu ga da zikiya ga sai shiga minan lazina hadu ya harifuna kalima amma zu iyi ni ya ya laga eh, yi fan ke da nuluwa sai ya fawailu lil lazina yaktubuna alkitaba bi aydihim ene eh, wailu lu tafati a sai kalita biya gwaji nan tun mai kuna ta daga hada min indillah yana daga ba sai ci bu fego yashtaru bihi zamanan qalila ya eh, ba lashi ngoli ẹlẹ́ẹ̀ká ẹbọ́dí àjákú na nna ndị so echi gaa ama ebe eh, eh, eh, na mewe ọbịa onye tupu gbere aga ọrụ so echi gaa na gaa nga mala zai ji shi riga take alubide izu zai manya ne a cikin yi nan mazai shi ji alakai riga take yan musun na jone shi jahiliya lusunna wuje alheri ga maye yan bid'a da ba kibo jahiliya lusunna ko tsawa mu ga wuka a tawu ba amma manye dan bid'a to ba ni aya luwanun ga aya ji ko ne da baga to ba na ji si luwanun guji ko ne da baga nga ga rai di filof be don tarawa baga mun takare ke shi wa aga gaskiya lawo e tin yele wa ji ya wa lugu wa manyan dambidi ga shi to gaskiya da dayu mutum yawon gaskiya ci na ya rufu na ma ya rufu na abu na wuce gaskiya ga gaskiya su da nan amma wa inna fare kamin la yaktumun al-haqqa wa miya ya'lamun a gaskiya su a saboda yahudi shiga je yi nan to mai bidiya mai da fi yi nan ku yau ku. fawailu lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim wailu litabatiya zai kalita da gwayina sun mai kuna caja gaga haza min injilla da ba sai cibu sai da ya shitaru bi samanin kalila ya bude a jewa gwaje o tukaji fawailu lahum mimma katabat aydihim wailu litabatiya yana kada gwayina wa wailu lahum mimma yaksubun wani mulitabatiya ya bude sunan alwana ga ko ga dana umaji aya umaji hadisiya no ne za ni ga shirka ne buwa ga musulunci wani ga haza min injin layi amma ko ga na su kuma ga gun ya lalliya kuma ga gun wajen gere da ya so ya ciya kuma ga gun mu ba ku ya no ne za ni ga kufrun nasu da rawani kufrun akbara ya bugo ya zuga ga mana ta so ci ma ga mana ta so ci zunubin ji kuyore hmm. ya zuke zunga mana ta ne zunubin ji kuyore annabi ga man ba alayya mutane dan fale ta bawa man qada wa min an na zuga mata in bai diga ganin wadda mai aminu mushinan ene za ki anan ga mun ya azin malaika ya ga la ilma na nayi la alamta ta yi dai ne ba sai da sakwala wuri nan wuce malaika malaika ya zade ne hmm. hajji annabi za a sallam ga fata ne alifiya ne ga mal mas'ul ana ga alamin sa'il min wa bi ga nan da ilimin ko suna bi mi gana mun lawa ga annabi ya zade da bugan nan hmm. sai da fara gali ya daga ma wata tumi da lilimi illa kalila ilimi na laye na biye biye buga kai zaɓe wangan wuya sai buga za sakata man la ya rufu kallar khilafu ko sakatar khilafu da na ya na ga susu can ne ba da wa ba ci amma kan da ya ne ga a adinin zan da ce ne ga wo ga ga wuya e gbawo wallahi wuje ba ka ga wa ya to chance ya zai gbenin nunga gbenin wa lawo amma wata zai ga wajen sun za da gaɓi na gashi ba gama duk yau masu sun wa magagaga wa ga yi gangan umarji ne wa ya gagaya da ka hujjo su kwa jina ga magagaga na gaɓi su layo ne amma wa ga su an ni su koyo wasu kuma wacan wa ga hanyar na biya wa a nabi mawaca wa ga sunna gano yadda maji suna wa ga yadda bali ta fi ka zo mabawa wa ga dalili dawa dalili wa. daga fahimta wani da zan dubu da fahimta yi dina na addini shi wazawa dole ya fi ta wannan Allah kiyaye mu wa ma min katibin illa sayafna wa yabqa dahara ma katabati dawo. fana taktun kafi ka gayar shay'in ya sauro ka fil qiyamati an tarawo wa ma min katibi adila da gode ya kaina illa sai ya fina sai zamu ci gazo waya ba ka dara ma ka ya dawo yana mai da kana ma fedi kiyo ma fedi da gode fedo wala ta tubi ka fi kaga ka da goyi magana shay'in ban bayyana ya suruka an tarawo ga Allah wa fa'al qiyami wa mafi wani ma'ana kai eh, na gaba ga kayan kayan na kai fa a kyan gaba ta yanzu ka zan ba ka zuwa wa ga eh wani wasu sai mafi wani amma wani mace ka da yau ma zulayo ya ci kwata ya kafiri polisi kwata ya kafiri soja kwata ya kafiri hajjaji kafiri mamuri baktaki ne kafiri zambi wani hajji wacce mai kafiri ya zaji ya goguni ga musulunci ne biya eh ji eh, tukba ci sunna ni da wannan shi ga wannan shi kawo aka zai ji ne ɓata wasu takwada mutu aji ne su yi yin nan wọ́n gbọ́ gan yẹn na problem dabo ne ya zaga a realize ga ya ko daidai ci na yanzu na tubu ji alama ya zanen mai wasu ko ne gata nan kullu bani adam khata bani adam mun dun bai cin bici amma wa khairul khata'ina at-tawwabun zai ji alkhair ga ne zai je ji túbà tu bayan zane maza dawa ji da daidai, bebe nan kowai da daga kanin tu bu wula wula wula wani ka wula bayanu jinye ne wani nan mufassalan wahidan ba da wahidin ga zalika nufa sulil ayati wani ta tattabi na sabilin mujirmi hajjar kulman a azalar kitaba zai ta fi allah bi ja bi musa na nan musa da yi nuran ya ke wa hudan da ba wuli na fiye ga hanginin ta ji aluna wa karatu ka ba ta kada shi tubuduna ha ya lula tiya wa ka tire mai lamu so ta ce yawan inna fariqan minhum ma da ta ya tago yaluna alsinatakum bil kitabi eh lakin tara ya fandani yani ta so da ta sabu min al kitabi go la ya wuga ko litafi budo wa ma huwa min al kitabi ma da litafi ba wa ya kunu na ta ga huwa min indila daga ba su kubu fego wa ma huwa min indila man da ba so yaci ba wa ya kunu na ala lal kaziba a tafiya su ga mana ta so yaci wa hum ya'lamun a sama da ke a sama da yi Hmm. ẹ̀lá ká ṣe òtí ẹ̀nà ọ̀bọ̀ tọba ń dẹ̀lí ládàánú ńlágàn láti àgọ́ gan látà ìdẹ̀lí yìí wọn. Hmm. báyìí asàrẹ̀ yẹn mọ̀tò rẹ̀ káyọ̀ sọ̀rọ̀ abẹ́kẹ́tì náà nẹ́bẹ̀ gan mọ̀n ká ní na fọlẹ̀ sànnà bí mọ̀n kàdí máa ta hmm. sànẹ́gẹ́ wa gan wọn àsànzà yẹn náà ń sànzà náà tún náà yá ni. fayin alhayya la yumanu alayhi fitna ya bu wannan zane bi rayi na aminci da ba ta jina bai jiwo wato e za wo san za mu fari je asare ne wore amma ya bane zan da cewa na la ya ji mi za ga tare su gobe kai la ji mi za ga da rayuwa na su za su ko mai da rayuwa amma ni san zane ce ne na su kun aji la ji mi umma mafi yaron wa da fi barika je bane wale ga zai la ji mi nan ayi bon yi mai da mu kila ajikin kila sarni kilo fi ciwo so bayan haka kawai ha Allah kiyaye mu yanzu ga sun gaba da tasa komare addini addini addini wo zai shi ma gwa addini sanin manji na church agwa dini so amma da kake defend ta tare rijo ne man shi ngama la ci da redijan alul bidairu ngama la da radu alal mukhalif yo ngama la da ilimi al jarh wa ta'dil yo da baki bo da ga ga na luwa na na bayani a jani ji ba wa alaji yo ga daga to ban mu ce ne na janan su so anabi yabo fatimu da iyaka ko amma mai ba sayyidina ali amma anabi da sayyidina ali da wa kowa ya ji sallah a ga masu suna biye billahi annabi ga wakar ne sana son shi jadala annabi ya gwa sun da husaini a ga aladun ya sadaka gina ne da wanda ba ga ya lugwa ala an anna la naqulu sadaka wajen yi sadaka ya annabi ya goye mu'azu ko har hadisi bai ce fa na amma kakunan mu'azu jiyan gwacin masala shago nga salla ji ga ni nga da gon a ji jama'a yi salla wa salla ji lukwa ki ke alibi wa ga afata mun an ta ya E ya zafe ji alibi ga bi sa akul ashirati ko eza ya bilalu ai goye nu nuna ji ko na alibi ga innaka kamru'un fi ka jahiliya goye isa wani jahiliya da bai yi nan alibi ga bo gwanu to mu yi na nga ga je na ji daidai nan yi susuwa a Allah kiyaye mu mai suna jimai na ta ci bane ga dana a dai zallata ma da inhirafu inhirafu ya zafa ya kwan zallatu ya zaci ice amma kai zaga ci da cewa ma jikiyo a san wato in ga gaskiya wa wazo mutum ga gyara bi ko ma ji gaskiya wa wazo su sun ka zo ji gyara ngwa da inhirafu ya zaɗi gancin wani zallatu biya hmm. ma kare li basharin a da ga wangi an yi ce wallahi kitab da sai gani ta tilayi wal hukmu bi hukumci wa nubuwa da bi annabci sun mai kula lin nasu jaga za ya kunu ibadan li min dunillahi ya ce da jajibu ta bi da bambi Allah a annabi yace ce yayi zaji gajibu ta turci ubudullah malakum min ilahin wai la da ka buda kala ya kawai budullah malakum min ilahin ghayruhu wai la badina ka shuaiba kala ya kawai budullah malakum min ilahin ghayruhu wai min ummati la khala fiha nadhir annabi ne fata so mai jibu turci ya bugu a nufi shi zaji ga da ajibu ta yaya ajibu ta ya sai ce go man yin sunna shi man eh zaji ga da ta su ban cha ya biya a biya na tuwa by all means ya mutu so ko ya mutu tushu mu ga mutu ina mai sunna shi ga mai sunna shi jin damuwa ba ga ta sunna amma mun da shi ta sunna yau ji gane ko kawai gaji kafin yamma wuce da dai sun ga sabu ta ba mu ga wannan wuri wani waje damuwa amma mu ya rubi da jama'a no mun ga waje yanzu bai yabo mun ga zan mu san wayo a fiye ba ta mun ga a sai kontrol mu ne na ta asuban ce da jahiliya bu gan zane mi ge wane wu zane mi ge na fone no fo zane mi ge piya de ne piya zane mi ge ce ba ne so ba zane mi ge ji mu'amala be ne ji mu'amala be zane mi ge ga ji mu'amala be ne ga ji mu'amala be ma kila wata ji mu'amala da kalamu gaskiya mun gara gaji ka zama me dalili hmm, inda dalilin da ta ko dai na zame ba kila wace na zame shi gonja aleman ba na ji ba wa na biyare yanayi ba wai musulunci wani wa ga wa ga wubo soko e wa da zafi wanda wubo soko ya tunguru ya biye boye na biyu na biye ya e tunguru ya ke boye na wai biyu na fe ke ya e ya biye dangane wai dai mafi jikiyar a fiki kuma ji gane ku na gayi na malmumi nuna ya kuwato ya ali ce shiga ya ali kitabi ya ali kitabi kad ja'akum rasuluna tuci da biyaye yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukfuna eh jin bayani ya duk mun ne ne sun min alkitab daga litafi wannan har ba an daga lakad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam lalle zai shiga annabi isa Mai gina maryam nan bai Allah wani ba mushi yashi kafiri a sha wahadatul adiyani a ga musulunci yahudanci nasraniya lulu jadin ne a ga mushi ta milatul ibrahimiyya na sai kafir shi hmm. yahudi shi yayi ajin musulmiya nasara shi yayi ajin musulmiya addinin nasa ko a gwanin na dina inda Allah alislam za a sallam ga layas ma bi fi hadhihi umma zandarwa wa sakon aluman nawa yahudi yahudi wala da sarani ko nasara lam yumin bil ladhi wasultu bi jaji mali bi na tun da bayina illa kana min nan da ga wuce ga fiki ga fi gimi ne yes a jahal kitabi yawo yes a gengi cin halin kitabi gengi cin halin kitab yes al kitab ja da musulmi yo amma gwa da makamancinsu amma da sun zugun ni da ga ake musulmi a ta da musulunci ta adai ta tsakani abuwa a'a afa na jalil muslimi na kalmujirimi na kum karfata sun mu sai gogi babu na subhanaka allahumma bi abdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh